Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu. Ƙaunar kaɗi nake almukutara annabi bai cika nake maka almustafa al'arabi ya ɗa karɓi baitoci na annabi in ka karɓi na sani ba ni ba tararrabi. ya rabu ban basira in tsara baituka a gurin wanda ya zamto shi ya fi ɗaukaka huwa sai dilbari ya manzo na maimaka shi ka bai sirrin risala da nubuwa annabi assalam alaika al-mustafa ɗaha ahmadu sallama nake maka amsa ya mujahidu sai da kai Allah yake karɓar dukkan ibada kai kaɗai aka sako sunanka kalmar shahada mai isa akramu kai ne ya muhammada ni mai san ka ne sayyidil kauna ka shaida ƙaunar ka ne nake al-muktar annabi taka nake maka al Mustapha, al-arabi